Thank you. wallahi babu inda je ba zaki hannu fita ne saboda babu abin da ka ajiye a ƙarya kike wallahi wallahi ƙarya kike babu abin da babu a gidan nan bari tambaye ki akwai masara ko babu akwai gero ko babu akwai dawa ko babu shinkafa ba akwai to me yake nema Dama abinci ai gashi nan sai ka faɗa min haka zan tattara in dafa abincin babu ice babu kara haka zan ɗebi abincin in dafa Ina so in gaya miki ke idan kina da wata matsala ta daban gare ki faɗa amma in dai magana ta abinci ne babu abin da ni ban kawo a cikin gidan nan ba kuma ke ɗauka girka mana kaga dakata dan Allah tunda na ji abin naka yanzu ya fara shigowa da wa'azi tunda ka san cewa Allah ya ce annabi ya ce to alhamdulillah tunda ka san da cewa dai ni matarka ce duk wani haƙƙi da nauyi yana kanka ko yanzu kafin ka fita ina so ka bada kuɗin cefa ne. Baki san inda kuɗin cefa ne yake ba? Ko baki san inda nake ajiyewa ba? A ni ban sani ba. To bari ki jinga miki abinci gashi nan. In ma ki girka ki ibada in ma ka girka ki saba ma umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun zaman aure muke yi kada Allah sa ki kada Allah sa ya girka abincin kuma wallahi sai na fita sai na fita wallahi wallahi in baka ban kudin ce ne babu ni na baba kana ba ni mamaki wallahi kullun kana mai mutamin da canja mataka na baba ta dinga jiya ka a gida ki shawara ma birin garin zan yi gari eh ina na koma a in tafi can inda ni in to ai ba tana ganin ko dan ba ni da hali bane take mun wannan rashin mutunci idan na bar garin na je idan Allah ya mu arzikin sai kuma in ga za ta ba za ta mu rashin mutunci wannan baba a ganganci ne aka yanzu in ka tafi idan cikin yan gana za ka koma ka je ka kafa bata can ka koma Allah kiyaye to ya bare in tafi Lagos ko aje gulu na samu na zauna ina ina ina yan karafin nan eh gara a nan gurin an fi samun kuɗi a nan gurin ne ina gabas kana yamma na baba ka take yafi maka daɗin zama gidanka gidanka ne kai kai din ba a cikin gidan kake ne ba ka san masifar da nake sha ba a cikin gurin wannan yarinyar nan ba kana ganin ta inda ka san inda ka san yar konya ma amma yarinyar nan wahala take bani a tirin bikin ku na garin nan tana wani abu kamar talabijin ta raina wuta in ce ina shan wahala wallahi tallahi to ga shawara ina jin ka abin da yasa ta raina ka mm. duk duk ma kallon hadarin kaji mm. rashin sana'a ne a'a to shi sa na gama ka zan fita in je in nemi sana'a rai ko a'a ka yi haƙuri ka zauna yanzu in ka ba ka maganar aikin kamfani eh, eh. a can kasuwa eh. idan ka samu aikin nan ka fara aiki wallahi tallahi sai ni aiki ne na ga yaki zuwa hayyan yaushe aikin nan za a same shi ni gar ka banni kawai in tattara ina wa ina in tafi kai ba idan ka je ka zo mu tafi in kuma ba ka zo ba to ni gaskiya na riga na yanke shawara mu tafi wurin aikin neman aikin a'a ni kafinta nake koya kafani kamar inda ka gani to shi kenan ni dai muna tare ba na son kullum ka dinga yawan surutun nan rannan farin fa wani mai shayi na ganka ai ko za mu rabu da kai ba muna tare ba muna tare mun kusa rabuwa to sai an jima bare kuwa yawa ni ban ga dalilin zama na a garin nan ba ina da aure ina da mata amma ba na jin daɗin ta ba tafiya zan yi ka gane na gane yawwa babu dalili ina da mata a cikin gida na a ce bana jin daɗin ta ba zan iya ba ban ga kuma dalilin da zai sa ban ni dai ban sake ta ba a ba sake tunda Allah ya riga ya samu santa a cikin zuciyata mm. ba zan rabu da ita ba amma dai tafiya in je in nemi abin da zan rufa maka kaina asiri sai na tafi amma kar ka tafi Lagos din a hmm. kaga eh. yanda na gaya maka maganar nan sai na tafi sai ka tafi in ma dai kai mun fatan alheri in ma dai duk abin da zaka faɗa ka faɗa ni ga tafiya ta an na ma fatan alheri a jagowa na baba auren nan wani yana nema ya rasa wani ya samu yana ba da ɗari barira barira da Allah bari mana ba na so abin bangare ba kya so kina cin abinci mijinki ya shigo maimakon ki masa bismillah ai na san ka da mutuwar zuciya ne na san zaka iya cewa zaka ce shi yasa a mushe ce zuciyar ba mutuwa ba mushe ce ha ka bari na gaya maka bana so ko ka daina bude min abinci kin ga bari ki jin ga miki ita fa rayuwa ba a yin ta haka yanzu abincin nan kina cin abincin nan mutum ɗaya mutum ya ci abinci shi kadai ai babu kyau kin gani a matsayina na mijinki ai ko bakin musulma ba ya kamata in zo in ci abincin nan balantana yadda ne eh, na nemi yadda ke ina na baba yake gani a zo ni to alhamdulillah kana dai zaune ko to ka sakun ne sosai ka ji ne da kyau ina jin ki barira abincin nan kai ka nemo wani wasu irin tambaya ce kuma barira abincin nan kai ka nemo? A dafa abincin a gida na ki rika cewa ni nemo tsakani fa da Allah fa. Wai gida, to idan ban da gidan me kake da shi? To in ni in ba za ki bani bai akwai almajiri. Kai, almajiri! Kai, kai, aje. Tsaya mana. Saki, wallahi zan fata maka rai. To shikenan. baka da zuciya sai dai kai a dafa a baka ka ci. Ah. Ba ma ka tunanin taya ake nake samu kuɗin nake dafa abincin da zan ci a cikin. Ni dai abin da nake so da ke shine ya kamata musulmi akul musulmi <laughs> musulmi dan uwan musulmi ne malam me wa'azi idan kin bani wannan abincin ba faɗuwa kai ba kin gani ko a na wanda nake jin yunwa ka mutu dan kin bani abincin nan ba matsala bane amma babu komai na sha ruwa ya Allah ya Allah na roƙe ka duk wanda ya dame ba Allah ka dame shi duk wanda ya dame mu ya Allah ubangiji Allah ka dame shi kai ba dan girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannu yawa ah, ki kake ne eh sannu yawa ya aka ki yunwa nake ji ban gane yunwa kike ji ba to sai aka yarin kina jin yunwa baka gane ba na ce maka yunwa nake ji sai ka bani abincin da zan ci yanzu ke dan baki da kirki baki da imani baki da ta ido ina miki wanki ki zo ki ce mun yi yake ji ba ki san inda abincin yake ba za ki ce yunwa yake ji ai ka san ka bani abinci da yanzu tunda ai da wankin da ba da abincin ki duk haƙin ka ne ko ba haƙin ka bane ba ka kai kai kai kai kai kai kayan wankin ka barar baka gama wankin na barar ke kamata ma barar wallahi ba dan imani ya zo mun ba da hankali da nutsuwa na rantsi da Allah ke kamata ki bar wallahi to ba gani ba ai sai ka barar da ni kawai saboda ke baki da baki da kunya giggizin inda komai yake sai ki zo ki zo ki sani a gaba a kai na ka taba yin aure ni garin ma zan bari wallahi tallahi bari ke jinga miki zan bar garin in so idan na tafi da abin da zaki ta gada ma ki sai ki to ka aikin banza aikin wuri tafi ma idan da akwai inda fi bangon duniya ka tafi ina ruwa na me ya shafe ni wallahi zaka dawo ne cikin gidan nan na rantse da girman Allah sai ka dawo ka zo ka bani abin da zan ce dan wallahi na dina riga ta maka daidai da na sakan daya gida. Ya su Allah ba ba gaskiya. Ba ta da lafiya? Lafiya ta faruwa? nan baba ta a gaba. A'a. Kullum yarinyar nan fitina da take shiga in ta shiga ta nan ba ta take fitawa. Na rasa laifin da ne mata kuma nayi nayi ta gaya min laifin da ne mata ta ki ta ba. Kullum fa sai mun yi da ita ba. yau ta ce abinci gobe ta ce menene gobe ta ce eh, jibi ta ce cefane kaza na rasa me take nufi kuma ga ta yi da ne ta yi karama eh, eh, in tattauna ta haɗe ta amma sai ke fita na tsaya kisa na ce to garin zo in ga miki saboda karki ji wani abu ya faru daga baya kuma a zo a ce ai ban yi magana ba yanda kake mun biyayya ban san lokacin da yan nan ta lallace ba dan Allah kar kai kuka kar kai kuka an kai kuka ne ma kuka za ka sa ni kuka kuka da ko namiji ma bai isa ni yanda kake biyayya ɗan nan ka kawo min wannan ka kawo wannan ba kai sa'an mata ba ka yi hakuri ka ji Allah an ka kai kuka ka yi hakuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni wannan yarinya me yake damunta ko zuwa suke wace irin masifa ce wannan ki sa miji a gaba kine masa bala'i kine masa rashin mutunci wallahi in naje gidan nan na tambaya na ji yaron nan bashi da laifi a cikin maganar nan Allah sai na karya ta kuma na karya ta aiki zan ja masa aiki zan ja masa sai dai mata duka barira kina ji na wallahi ki kiyaye ni in kiyaye ki ai wannan shashancin banza shashancin wofi ne rashin mutunci zaki ringa wa mijinki eh daga zuwa kawai ya ci ya gaya miki magana zai shirya zance ya gaya miki ƙarya da ƙarya saboda Allah ke kuma sai ki zo ta kama ni da faɗa ni ban da ƙarya ba abin da ya iya abin da ya gaya miki ƙarya yake me nake mishi a cikin gidan nan wa inna ilaihi raji'un ke kina da mutunci kuwa mijinki kike buɗe kalmar bakinki wai ƙarya yake yi ashe ni ma za ki ce ƙarya nake ina yi magana ko dan tsaban munafunci da iya yin tsiya da rashin sanin adalci wai ki ce mijinki baya baki abinci yana miki horon yunwa yana miki horon yunwa kika zauna haka eh Barira wallahi wannan shine zuwa na na farko a gidanki zuwa yi miki dokaciya duk ranar da ya kuma zuwa ya kawo min karaki idan na zo cikin gidan nan sai na kakkarya ki har ma ki ringa masa sharri ki ce wai baya baki abinci wai horon yunwa yake miki haka na kake gidansa a ai bata faɗa ba za ta faɗa ne na san yadda zan gyara ta ai wannan rashin mutunci ne To wallahi shine na farko na faɗa miki. Umma. Na'am. To dama ne yake bani? Babu abin da yake bani a cikin gidan nan in ban da wahala. Wallahi kawai godiyar Allah ce me nake ci a ciki? Ka ba umma dan Allah dan Annabi. Wallahi ki ne maganar nan wallahi ba na son ji Allah abin da kike Godiyar Allah. Sannu Me godiyar Allah tun kafin haife ki na san godiyar Allah. Ko ke bishiya ce in baki ce ba a zuba miki ruwa ba za ki rayu ba. zaki cewa baya baki abinci to wallahi wannan shine na farko shine na karshe duk ranar da ya kuma zuwa ya faɗa min kin masa rashin mutunci in na shigo gidan nan sai ranki ya ɓaci umma iya zaman haƙuri na rantsi da girman Allah ina yi a cikin gidan don wallahi ba kowace mace ce za ta iya zaunawa a cikin gidan nan ba ba ci ba sha ba kyakkyawar sutura ba bi kyakkyawar bahali ha ba umma dan Allah dan Allah ki dinga tausaya min mana ni fa yar ki ce amma ba zan gaya miki magana ki yadda ba shikenan duk abin da je ya zo na gaya miki da shi ki dinga amfani na yadda mu fatan kin ba baya faɗa min karya, ni na haife ki baya gaya min ƙarya zaki ce ba kyakkyawar sutura a jeji kike ba ɗaki kike ba gidanki ba inda danga yake to ki kiyaye ni in kiyaye ki in ya kuma zuwa ya gaya mun makamancin wannan idan na zo cikin gidan nan ranki sai ya ɓaci ni haka ne wa babanki ko haka kika ga muna a cikin gidan yi eh. ko tarbiyyar da ne miki kenan shikenan amin sha sha sha za sha sha sha mara tausayi kina so ki shiga aljanna kina so ki shiga aljanna nace in ƙara jin irin wannan abun kalan kaddara da me ke kama gida babu daɗi waje ma babu daɗi da me zan ji duk wanda zan gaya magana ba zai yarda ba hatta makota sun san halin da nake ciki wallahi a cikin gidan nan amma ita ba zan taɓa faɗa mata ta yarda ba da wuyar zama yi gudun da ka tsira ba ka zauna da duniya da wuyar zama tare da ba baka bace ne duniya da wuyar zama kai auren ka tsira ba ka yin auren ba ka tsira ba murna ce ba ba firgice nake ba murna ce ta alamun murna ne alamun murna ne to to wallahi yaya ai yanzu ba abin da yake min daɗi irin na samu fita inda zan zo na da iyali na lafiya Allah na bawa ah, a ba mala ba gana cikin farin ciki bane wai to ashe da kai duk tufka ake ta ba tana warwarewa ai yanzu Allah sallar da zan fara yi ma'ana tsayuwar dare abin tambayar eh wacin da dama ba ku zaman lafiya da mata fata san da kamata Allah na tuba kai da bayan ka sani ba tun yaushe nake ga maka wannan magana eh kai tun yaushe nake ga maka amma yanzu lokaci yayi da maslaha ta zo kuma insha Allah Allah tsayuwar daren nan da zan fara in za ta kawo mun zaman lafiya da matata na sani eh eh kaga uwar barkin eh a'a to dama ai mutum kasan an ce haihuwa da haka ne ko ba haka ba <laughs> to idan mutum ya sha wahala to kaga idan wata ta zo kuma sai ya san yanda zai wannan haka yawo ne ai amma sai wadar da ka faɗa ne sai ka bani mamaki eh ai dan musulmi an san shi da yin tsaye wa kiran musulmi to kuma shi dan adam ba ajiyi bane ba idan da ban sani ba kuma yanzu na zo nake zan yi to kuma shi kenan ya zama laifi ko komi ba ne to abin da mutum bai sani ba ya zo ya sani kuma ya fara to ai kaga dama haka ake so ai tun tun tun da na fara tara kayan kayan kayan kayan na gani ina eh ka san dan baki nake fara tara da ba ne eh tun a lokacin na fara tsayawar dare Allah ka dora mu akan makarin nama mu ni ma yanzu fara na ma fara tun daga yanzu ne tun daga yanzu eh a tuni na yi nisa in ana saukewa ma na kusan sauke Allah ka dafa mana amin amma ka sha rayuwa ba wani dan abin taba ne a gurin nan <laughs> rake ne to da na rake akwai na babu na gani a hanya na sa a ji a shi rake na shi ne zai kawo masu kyau a tun da ka fara aiki wannan kuma mai zan ai ta dumin da kuɗi za ka yi ai shi mai shababu rakensa ina ba ya kawo na ƙara yi wallahi ba dan iya na fure ki kawo ka ga kuren nan ai akwai taki taki taki ne hmm. mai ina samun taki da yawa wallahi ni kaina ba dan tsaye wata daba da yanzu mata ta ba ma wannan zaman ba ma zama da Allah wallahi a to ai yanzu na maka na samu hanya fa kwarai kwa ka gode yawwa eh. alhamdulillah tsara mana san abun abu kuma na samu aiki eh na samu aiki a kai a dole ka samu aiki aiki inda ka ja inda ka ja raken ah! babu ai to mata mata shan raken nasa sai aiki ne aiki ne wallahi aiki ne ai mal labari eh. ya kone a tsawo iskan yaro ne babu da giri ne ko da girgi ba baka zo ka ce an zauke an baka naka shi ne zai kone din ya kone a tsawo ja za ka baya tafiya a daidai ga abokin shi nan ma ayuba shi kuma hayan ka ga kwanaki an ce an kai za a kara mai ruwa ko in je ciwo <laughs> Barira, to mana ke kullum in ni kira ki bana so sai na kira ki so ɗaya so biyu so uku. To me gidan arziki ne kai da in kai kira ɗaya za a gudu. Tun ga kanmu bana abin arziki ne zai da ni ba na tsiya ba. Gani? Ya kamata ki saurare ni aiki sai ki ji me zan gaya miki. Sai ka faɗa ina sauraron ka aiko. Ko sai na juya ina kallon ina maka kallon soyayya sannan za ka faɗa. Kika juya na ɗan kallon fuskan nan take mai ɗan haske hasken nan sai in ji daɗin gaya miki. To bari ki tun gaya miki. laifi ne ko in ce ilhama ce ta ilhama ce wani kuma yi min jiya da daddare a cikin ɗakin nan ina ga miki kwai na fari lai eh ka ce ka zama zakara wallahi kwai na fari ina ga miki ina ga miki abun abun alai amma miki shi kake ga kowa daga ni sai ki ai dama dole in gaya wa jama'a saboda a ɗauke ka a kai ka asibiti domin dawo samu maka lafiya ki da na gaya miki abin da yake murna ke yake irin wannan mutum. me ne zan yi wa murna ƙwarin da ka fara yi shi zan yi wa murna a cikin fa jinsin bil adam kake ba za ki taba a ki a kawo miki magana ke ba a taba kawo miki magana ki dauka kina kina da matsala wallahi kai kai kake da matsala ai kai ma ka san wannan wanda ka kawo ba ta biyu ce ba wallahi inna ilaihi a yi mutum shi ba ya jin magana ke kullum sai mun yi ba'a da ke da Allah ka kare kullum sai mun yi ba'a da ke wallahi a kusa nake ji na na rantsi da Allah makota za su musa yankan ai yankan haka ka faɗa in kika yanka ne kika daina gani nan ba shikenan ba yankan Ina ma yin abin a kaina zai gano. Allah bai sa ba a kusa ke ba a daidai kike. Ki san kusa daidai ai ya cika kenan. Kina kusa? Ki cika ki cika full. Ƙaro daidai. Da Allah. da ka iya kenan nan ga fa kauri masifa ba za ka ja girman ka ba ka ja ni da mutunci shi ka fi so. Ka tsare haƙi ka tsare gidanka ka kasa. Ka bani abin da zan ci kullum baka iya ba. aikin ka kenan magana kwaya ɗaya ni zai raina hankali ya ce ya fara kwai sannu zakara in na rugu da son gurin sai ni ɗaki mai hawa biyu sai na irin dogon doron zabuwan nan saboda huta da amare. wallahi aure ka kawo min mota a nan cikin gidan nan menene to ni ban ga dalilin ka ba duk abin da kake so shi nake so haka ne shi ne yasa da safe kika ji gaishe ni Ka kada kai kika shiga ɗakin ki ai abin ne na ga yawa to namiji mijin mata kuɗin aka ce in zai adalci ba a cikin gidan nan ba to za ki hana ki aure kamar na tsara saboda mu a rayuwar mu dole ne sai kai abin da ya dace mace ki zauna a gidana da haka kike zubin ki zubin ayuba da kike dan wadan kakan nan naku ko ba ni waye ni dalilin nake so ka faɗa min dalilin ka dalilin na sai ka yi min kishi a cikin gidan nan. Kafin ki zo, kin san wata ta tafi ko bata tafi. A gida labari kika zo gidan nan keke kaɗai. Saboda haka ka kawo wata nan gidan da zama. Eh. To wai kai me dalilin ka mani cewa sai ka ƙaro kishi a gidan nan me dalilin ka? Gaya miki zan? Eh. To zan faɗa miki. Amma akwai sharaɗi. In kina so na gaya miki dalilin ne sa zan ƙaro mata sai kin dafa min taliya da manja. <laughs> In na baka taliya da manjan za ka faɗa mu? Wallahi kina dafawa. Amma babu taliya a cikin gida. Babu? Babu. To da za a nemi. Ka aje? Kina kina dafawa da kin da kin buɗe ta gaba na fara aiki. Take na fara gani. Ina so. ina zaki ina zaki ki kada koi zabi zulum a taliyar zan nemo maka a ah, to to to Allah ya miki albarka ba za ta kunyan maka kafin ki da a ali ka ba ah, a gabar Barira Barira Jackie, oh, okay. kai ta kwalla mai kira ba na so ki ringa in na kira ki so daya so biyu ba da ni nake ji wallahi to me gidan arziki ne kai da in kai kira daya za a fito tun ga kan fara abin arziki ne zo da ni ba na tsiya ba gani ke kullum sai a ringa gaya miki magana amma ba ki yadda um kin ga shiga ki je ki debo kwanda ne sai ai da baba eh. kenan mm-hmm. ba hakin ta mutum. Yawwa, ina alfahari ke da abu halin da nake ciki ina kokarin in gaya miki amma ke ba ki ji. kullum sai in ta fama da ki eh yanda nake kaunar ki nake yau kin debo lalle kam na ga kwai da baba yayi kwai wallahi wayan nan su ne kwanda wannan na safa ne sauran na rana da na dare su ma kenan suna kan hanya suna eh kware kwa kin ga yanzu nayi hudu ne na rana kin ga takwas kenan inda huru nake idan ne na dare kin goma sha biyu kenan in Allah ya kama gobe da sabai kin ga himi himi himi wa shagare walli na baba kenan wai da Allah an tambaye ka me ka mai da ni ne a cikin gidan nan karamar yarinya ka mai da ni koko mara hankali ce irin magana ce kuma to in ban da haka na baba ta ya za a yi bil adam dan adam eh a ce zai yi kwai wannan kuma wani iko ne na Allah ko ko ba haka ba kai dai abin da nake so da ke shine in nuna miki halin da nake ciki kuma dole in nuna miki tunda aure ki ne na kawo ki cikin gidan nan dole babu abin da zan boye miki ko ba haka ba na baba kai baka jin kunyan ƙarya ne idan baka jin kunyan ƙarya ta yaya za a yi mutum zai yi kwaiwai na baba ke ko ana ga yaki kina ga kura, me yasa ke ba yaki ba yadda da ni kuma abin da zan gaya miki ba kai kuma ana ga ganga kana cewa ruwa ya ci maka ko to yanzu dai gashi nan a je a aje shi idan Allah ya kai mu na dawo ne na rana in sai in yi na dare kuma kin ga gobe sai mu da Allah dakata na wannan kwan daga gani eh siyo shi kai a wurin isa mai kanti waye isa mai kanti kuma na baba wannan kwan kaga dai daban yake mm. wannan ma haka mm. kaga kalar su daban-daban mm. wannan kwakwan da ganin shi mm. bakin zakara ne to ake haifar mutum ma wani fito ja wani fito baki kuma eh. duk duk uwa ɗaya uba daya eh, ai wannan ba wani abu ne cikin jinsin bil adam kenan ake maka to kin gani ki dai aje in mun dawo an jima ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma na baba yayi kwai <laughs> na baba kenan ban ji kana kyara ba hmm. wai lalle ma mutumin nan ya raina min hankali ni zai kalla ice ce wai yayi kwai wai yayi kwai to za ka dawo ka same shi hankalin ka kwance in so ya maka cinye abinka. Na so, Aliya ce? Eh, na girka sai kuma ka gama ci ka faɗa min dalili. Sai ke san jin labari a gurin tafi da. Na fara kika wani hannu. Sai ka yi sinin. Haka ne. Ni kai da dalilin da ya sa mace da kace za ka yi aure. Sai hankalin da dai. Ya mutu sai da ne. sai ma ba son naka nake ba. Hmm, Magana so, ai ta ƙarin, tun da yanzu kika iya dafa min taliya da manta. Hmm, hmm, a shege shege ne za a ƙya min irin wannan girkin. Kullum da na san muna ta aure, tattalin miji ake, a karanci me ya fi so. Me baya so? Wani cici. Ka yi ka gama. ya ki a tsinke ko? Ni dai ta ce. Na gobe, ta jibi. Ƙarfin ganin kanan ɓari. Zoda. ko da bako aka yi zai iya shigowa ya sallama ke za ki amsa babana alhamdulillah Allah ka ba mana kullum kullum kai eh, ya kaɗa koya mana kuma haka da haka zan dila da makoli na dawo ta a gano za ka ji Ɗaya ɗaya. Hmm? Ba ka faɗa min dalilin ba kuma ai. Dalili ne. Ka ce in dafa maka taliya sai ka faɗa min dalili. Wanda ka ce miki addu'a dan gaya miki dalili ne. Allah ya miki albarka. Amin. Allah ba da ladan girki. Amin. Albarka ce ta sa muka kawo har ina. Za mu fita. Sai fa ka faɗa min za ka je. In ma ina za ka sai ka faɗa min. Zan dafa maka taliya ne a banza? Ba ko ka a ciki? A'a. Ba zai yi ba. Faɗa min. Kin shirya? Ina jin kunnen kina. Biyu ne. Biyu? Mm. lokacin da ya tafi da ki dafa min taliya da manja dalilin da na ce miki zan ƙara aure to to saboda ki dafa min taliya da ba ki min girki yanda nake bukata amma da kin ji na ce da shi na ce miki zan ƙara aure to kin ji dalilin kenan dama ba auren nan ba dan ki dinga yin abincin da yake yi to ka san Allah sai ka biya kuɗin taliya eh sai ka biya kuɗin taliya ta kuɗin taliyar manjan ma ba shi na na karɓo shi manjan eh Allah sarki sai ka biya kuma shi da faɗa mu je wallahi ba zai yi ba sai ya biya kuɗin action wallahi ba zai yi ba sai ka biya da kuɗi Allah eh To dan ba za mu yi kike zare ni ido? Ba magana dan in ma ta kama dan ban sai a yi. Kai ni ma ba dudu ina da dudu a kai na ba kallo na ka ni da na ce da ke a baya kina kyamar mu rake kika da haka sinu zaki da kina hura mu wuta sai na ji. Aljanu na sun fi naka. Aljanu na sun fi naka. Sai ka biya kuɗin nan sannan ka fita. Wannan magana ban na ce wallahi tallahi yana da fata da kuɗi na na kin ban abinci na ce da. Ka san Allah? Ka san Allah ba inda zaka fita. to wallahi al'azim sai ka biya ni kuɗi na na faɗa maka manjan ma bashi na karɓo shi aikin banda aikin wafi saboda kin karɓo bashi nawa ake bi na a gari saboda in ciyar da ke a gudun kan dangi sun ga gani ni ba na kiba ki mata ta bata kiba amma ai hakkin ka ne ka ciyar da ni ko ba na ciyar da ki ina fa kake yanzu kana ni fa na jafa na na yau bashi fa na daka maka ka fa ba dan na ce zan karo mata ba da baki nin girkin nan ko a harshe na ban dora ta ba ai da ma ba za ki dora ba saboda ki ji da dalilin yin ƙara aure na To, wuce. Me za mu? Ba fa inda za ka je. In kika da ana. Billahi lazi la ilaha illahu ba za ka fita ba. Yanzu me kike so? Wallahi ba inda za ka fita. Ba inda za ka je. Ba zan fita ba? Eh. Ba ko mu kan kalle sai. Na ka san ɗauko maka zani na ka ɗaura? Ina jin ka kana mun baki. Wato batun auren nan da ka yi da gyaran auren nan. Eh, da ka kuɗin nan ba har yanzu. kuma wajen ta kai a gidan miji to ko zan warware shi. zan warware shi kenan ka ni fa ni fa ka san wani abu banda ka ita kanta fa da da kan kujerar nan za ka wanda fada Allah ya tafi kalman to kuma sarkin fada ga mu ah. Naushi bi ah, zan man naushin ah, ka ne, naushin ka ne sarkin fada, naushi bi zan man. Malam Balala, kana da matsaloli a gaba. Kullum ba kada aiki a ce kayi laifi a can, kayi kaza a can, kayi waye, mai gari nan fa sai da igaji da da shari'a kan gaskiya ne sarkin kuma na zo mai jiran gado kuma ni na zo mai jiran gado yanda na jingina da kujerar nan haka nake so wata ranka ganna akan ta haka ne sarkin fara <laughs> to um, zancen kuɗin aka bashi bashi Allah ya tsini sarkin fada bawan Allah nan na gaya mai na samu zan bashi idan Allah ya hoda maka kuɗi sai ka biya bashi idan ba ba maka uzuri wannan gaskiya ne to kun yi alkawari akan cewa ya sa maka rana zai baka? To talatin da shida ke su tilas sarkin fada na kake. Wannan yanzu da na tafi ba sai na bi ta nan sai haka in ne haka sai haka. Ke maka yau wato na san siyar. Can rerayin ka ci uwa ka can na je yi eh, can na je na rutso shi na kawo maka kina. Gyara fada ba a gyara. Sai ka dawo kanka ɗauri. Eh, yawa ke nake ji shi nake mai wannan tsalle tsalle amma ya zura min wuta ya kamo ne ya kawo wannan babbar sa wannan gaskiya ne abin da nake so da kai eh, na ya daina bin haka ake so ka kai eh ba mu idan ana bin ka kai ana bin ka kuma in aka shi in aka baka bashi an tausaya ma an ka biya kuma imani gaskiya ne sarki eh, to yanzu zargin ba da ya kamata abin dan faɗa maka gane abin da nake ne mm-hmm. ita wannan akuya da muke magana mai ci idan Allah ta ta lafiya ya kamata a taimaka nan ya mana haka eh bai dai kamata ba amma dai kai din da kake kallo sai na ci mutunci gaskiya ne kamar ni zaka kalle ni ka rena ni ka rasa me zaka bani sai mu rayin dan akuya wanda aka haifa in yi me da shi sai akuya na dira ta haihu zaka dauko ka bani to ba in gaya ma ban yi lalacewa da ni haka ba kuma tilas sai na daure ka a wannan fada sai ka biya shi kuɗin sa sannan in daure ka gaskiya ne sarkin fada sarkin fada ina jin ka yanzu in ba kuɗin da yake Allah ya arzuta shi kai tun da tsaye shi ya tafi kuma ina ganin <laughs> to wannan a yi hakuri dai da abin da zan faɗa dai sarkin fada. Wato ‘yan matarsa dai tana da ɗan kyau kuma da a kuɗi na sai a abin nan. Sai na ɗaure ka, sai na ɗaure ka. magana. Sai na ɗaure ka zan sa ka sake ta kuma ya aure ta. Gaskiya ne. da kai sha sha ne ba za ka iya riƙe. Gaskiya ne sarkin fada. Misali idan ‘ya'yanka biyar ne sai ka ɗebi uku sai ka ba da su kyauta. ka rike biyu eh. sarkin fada eh. ba an yi adalci ba an yi adalci to ya kamata gane abin da nake nufi sarkin fada wannan ba Allah na zai na bi na kudi eh, haka ne ka gane kana to ka sai ko na daure ka sai dai a hada mun du sai dai a hada mun du da <laughs> uwar da ƴaƴa gaskiya ne sarkin fada gaskiya ne ah, sarkin fada gaskiya ne sarkin fada gaskiya mu mm. sarkin fada ina jin a hada ma har da uwar ka ce duka da ƴaƴan da uwar haka zan karbi mantawa ne mai gari zai ce yau din nan zai dawo kai dai fa Allah wadarin bakin kuma ko mai gari ya dawo duk bakin cikin uwan mai sabulu bal bela ta riga ta gama Allah ya sarkin fada gaskiya ne sarkin fada ai magana ka janye ai sarkin fada shiga gaban ta shiga gaban godiya nake da mugun duka godiya nake mugun duka godiya nake ina ai ma magana ka shan banza sha shan wofi yan sata kaji ne ya Allah sa isa ta kare ba na. sai dai ka je akwai na kuma san yan uku take haihuwa kaga hudu kenan da gaskiya na gurin ka gaskiya ne sa kaji gaskiya ka ka ka ka san eh, eh dole ma kai gode